Jama'a masu sauraro barkanmu da haka shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 31 haka kuma ana iya jin mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. ko kuma kai tsaye a fada shafinmu na facebook live a jimu yanzu haka ko kuma shafin yanar gizonmu na voa masu gabatarwa maryam bashir bagaji safina tasa da sodangi sai kuma ni usman ahmad A yau Talata 24 ga watan Janairar shekarar 2017 za mu yi magana ne game da harkar ilimi kamar yadda aka saba a duk ranar Talata inda a wannan makon za mu yi magana game da alhakin ɗaukar nauyin ilimin firamare da sakandare a Najeriya. Muna son mu gano abin da mutanen gari suka sani game da yadda ake tafiyar da ɗawainiyar makarantun na matakin farko da na biyu. Ya suke kallon lamarin na karatun 'ya'yansu? bai kamata a ce gwamnati ita kadai za ta je a ta coordinating ginin primary ginin waye ya kamata a ce to yau wannan ginin primary da za a yi za a ginin primary sai a kira PTA dinnan nan a'a wannan ginin zai ci miliyan goma tunda zai ci miliyan goma yan haka ne to mutanen al'umma da ke wajen nan su kawo miliyan guda yanda su ma za su tabbatar da wannan abin nan su ma akwai kudin su a ciki ita ma gwamnatin jiha ta tsara ma kanta wani abu da za ta zuba a kuɗin nan kaga kowa za a gudu tare a tsira tare amsoshinku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. To sai kuma mu ce Safinatu muna godiya mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter. Shin wane hukumomi ne ke da alhakin ɗaukar nauyin tafiyar da makarantun gwamnati na firamare da sakandare a Najeriya? Sakon farko daga Muhammad Shehu Mararraban Kunini ya ce yau da gobe fatan alheri a gare ku a matsayina na malamin makaranta ganina wannan nauyin yara rataya ne ka cokan akan gwamnatocin jihohi da kuma na tarayya. sai haruna boda in kai bu allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ai akan gwamnatin tarayya ya rataye kacokan domin ita ce take da alhakin kula da su sai dai ku mazauna unguwa ko gari za ku iya bada taku gudunmuwar amma babban nauyi kam yana kan gwamnati da hukumar ilimi ta tarayya da jihohi da sauran masu ruwa da tsaki a harkar ilimin sai sa'idu sabu yau ya ce yau da gobe hukumomin da suke dauke da harkokin ilimi a najeriya su ne ma'aikatar ilimi ta ƙasa da ta jiha ta ƙaramar hukuma da kuma iyayen yara da kuma masu kuɗin ƙasar su ma za su iya ba da gudunmuwarsu sai ibrahim aliyu ya ce gwamnatin tarayya ya kamata da kula da harkar karatun firamare da sakandare in har ana son ci gaba a najeriya sai saƙon shehu adamu rijau ya ce makarantun gwamnati ai suna ƙarƙashin kulawar gwamnati ne tun daga firamare har sakandare saboda haka duk wata hukuma da za ta sanya ido a kan su to tana karkashin gwamnati ne babban abin yi shine gwamnati ta bayar da duk kulawar da ya kamata ta hanyar inganta makarantun da ke karkashinta a gyara azuzuwan karatu a ɗauki kwararrun malamai kuma a biya su albashi akan lokaci to da zarar an yi haka to an yi wa tufkar hanci Allah ubangiji dai ya azurta mu da ilimi mai amfani sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce salam yau da gobe ai babu hukumar da ta taka wannan irin matsayi kamar hukumar ilimi domin ba a tambayar kaza za hanyar rafi agwagwa ce ya kamata a tambaya a sha labari da fatan hukumar kula da ilimi za ta ƙara ƙaimi fiye da wanda take yi don ganin al'umma sun samu ɗimbin ilimi a karshe ina roƙon allah ya bata ikon yi sebil ya min ma'azu 'yan mama ya ce yau da gobe daukar nauyin makarantun firamare da sakandare har ma da jami'o'in jiha ya rataya a wuyan jihohi ne amma abin takaici sai gashi Allah ya kawo mu wani lokaci wanda gwamnatoci ke yi ma ilimi rikon sakaina ko sun manta da cewa ta salar ilimi ne suka tsinci kawunan su a mukaman da suke hura hanci da su ko kuwa suna tsammanin ƙasa za ta ci gaba al'ummar ta na cikin duhun jahilci ya kamata waɗannan gwamnatocin su ji tsoron Allah su sani amana ce Allah ya ba su kuma zai tambaye su. Sai Abubakar Lawal Abubakar Daura ya ce yau da gobe hakika gwamnatocin jihohi suke da alhakin ɗaukar nauyin tafiyar da makarantun firamare sai dai kuma ba basu basu kulawar da ta dace shi yasa lamarin ke ta ƙara lalacewa a Najeriya da fatan Allah ya kawo mana sauki. sai adamu aliyu ingul da borno ya ce yau da gobe sanin kowa ne alhakin daukar nauyin tafiyar da makarantun gwamnati da firamare da sakandare a najeriya ya rataye ne a wuyan gwamnatocin jihohi sai dai a yanzu ba haka lamarin yake ba domin kuwa makarantun firamare da sakandare duk sun koma kango babu kayan aiki sai dai ka riski ɗalibai suna wasan kwallo a farfajiyar makarantun sai fatima abdulsalam dambam ta ce ni dai a gani na wannan haƙƙi ne da ya rataya akan gwamnatocin jihohi to amma yanzu kusan gwamnatocin sun yi watsi da harkar ilimi a tashi lafiya. sai zainab musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe hakika daukar nauyin tafiyar da makarantun firamare da na sakandare ya rataya ne akan gwamnatin jiha da kananan hukumomi sai dai ba sa bada kulawar da ya kamata a ce suna badawa domin sun san su ba sa makarantun gwamnati ina fatan waɗanda ke da alhakin akan haka za su gyara halayensu su yi abin da ya dace maryam safinatu usman ku tashi lafiya Sai idan muka koma shafinmu na Twitter at Aisha Rima 1 yau da gobe na fahimta gwamnonin jihohi ne nauyin ya ta'allaka a wuyansu wajen ɗaukar nauyin abin da ya shafi makarantun. sai at mahmud kaura 01 ya ce sanin kowa ne hukumar bayar da ilimin bai daya ube da ma'aikatar ilimi na jiha da tarayya su ne da alhakin ɗaukar nauyin ilimi a najeriya sai at shafi'u abukur ya ce gwamnatocin jihohi da kuma na kananan hukumomi suke da alhakin kula da fannin ilimi domin su suka fi kusa da jama'a sai daga karshe at alhaji forever ya ce gwamnatin tarayya amma filin yau da gobe ku sani hannu ɗaya baya ɗaukar jinka kan ɗaki sai an taru to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. to mun ji sakonni kan sai mu ce muna godiya ko eh. maryam da safinatu mm. haka ne eh. usman ka san abin muka lura idan muna ciro sakonni eh. sai ka ga wasu da sako iri daya ka mm. rasa gane kowa yake kamar wani ya kwaikwayi wani eh ka rasa gane wa mm. ke da wani ya karanta nashi ya mishi dadi ina ga to shi ma yana eh. son a ga sunan shi sai ya kwafa in ana haka muna muna kira ga dan Allah a girmama fasaha kar ka wani abun fasaha ka dauke ka dora a naka in kuma kai haka sai ka ce kamar yadda wane ya ce kaza sai ka sa sakon ka ga bashi abun shi kamar ka yadda da abin da ya ce kenan kai ma kana son ka amma an ka dauka gabaki daya ka sa ai baka bai dace ba mm. to ah, wakilinmu na jihar Katsina a Najeriya akan harkokin ilimi wato Zahardin Sani ya tattauna da matasa a garin Funtuwa game da ɗaukar nauyin ilimin firamare da sakandare. To jama'a masu sauraron mu wannan shiri na yau da gobe ya samu zuwa cikin garin funtuwa inda zai tattauna da wasu masu ratsaki akan harkokin ilimi inda za su yi mana bayani akan yadda ake kashe kudaden gwamnati a bangaren ilimi kama daga gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta ƙananan hukumi to a wannan zaure yanzu haka ina tare da malam zan so na farko ka gabatar mai sauraron sunanka assalamu alaikum sunana abubakar ali dogo funtuwa to malam na gaba assalamu alaikum sunana abdulaziz sani malama muna so ke mu ji daga bakin ki ko menene sunanki to assalamu alaikum ni ce aisha abdullahi badaru kai ma sai ka ga mai sauraron sunanka sunana malam yazid ahmed to malam na karshe ya sunanka Sunana Malam Ibrahim Bala wanda aka fi sani da Ira Bala. To alhamdulillahi masu sauraron mu za mu tattauna da su akan yadda suke kallon gwamnatin tarayya da na ƙananan hukumomi su suke samar da kuɗi. Malam Yazid me ka fahimta da wannan bayani da su al'umma suke so su ji daga bakinka? E, to gaskiya kusan za a iya cewa haka ne saboda abin da ke faruwa a wancan lokutan kamar mu a jihar Katsina za ka ji sadda za a biya kuɗin jarabawa yara sai ka ji an ce an hada da kuɗin kananan hukumomi da ta joint account kenan amma kuma wannan kuɗin joint account din in san samu ne in za ka kashe su a makarantun secondary da na secondary za ta zama na junior kenan wannan daga JS1 zuwa JS3 nan ne aji ɗaya zuwa uku na secondary iyakan nan ne za ka iya kashe kuɗin local government amma yawanci gwamnatocin nan suna kashe kuɗin local government har zuwa aji shiddan karshe wanda a zahirin gaskiya bai kamata ba ya kamata a ce sun tsaya sun tsara abin nan a inda iyayen yara za su shigo cikin sabgan nan sosai duk yadda za a bada wannan ilimin in dai iyayen yara ba za su shigo ciki ba to kusan dai labari ne dole ita gwamnatin jiha ta yi coordinating ta yi making sure kowace makaranta PTA dinta tana da rai ta sanya a'a me matsalar makaranta nan ya kamata a ce bai kamata a ce gwamnati ita kadai za ta je a'a ta yi coordinating ginin firamare ginin waye ya kamata a ce to yau wannan ginin firamare da za a yi za a ginin firamare sai a kira PTA din nan a'a wannan ginin zai ci miliyan goma tunda zai ci miliyan goma yan haka ne to mutanen al'umma da ke wajen nan su kawo miliyan guda yanda su ma za su tabbatar da wannan abin nan su ma akwai kuɗin su a ciki ita ma gwamnatin jiha ta tsara ma kanta wani abu da za ta zuba a kuɗin nan da kuɗin su Abuja da kuma kuɗin da lokar gamin ke tara kaga kowa za a gudu tare a tsira tare malai kai a na fahimta ina kamar kana so shi harkar ilimin nan da a a kamar da kamar in na fahimci kila kana nufin a rinka biyan kuɗin ma makaranta kenan eh kusan haka ya kamata a ce yau makarantun nan bai kamata a ce free suke ba ɗari bisa ɗari duk abin da aka ce ma kyauta ne mutanen ma suna ganin shi kane ko kamar banza saboda za ka iya tunawa hane ko yana daga cikin abin da za ka ga a'a ilimi ba wai ba wai ilimin boko kaɗai ba ha ilimin addini za ka ga mutane sun ɗauke shi da sauƙi kawai a'a za ka ji mutane ba su damu su biya da kuɗin wannan makarantun nan ba kuɗin laraba da ake biya hega ana ta daraja Ga da mutane ana maido da 'ya'yansu wannan to shi ilimi dole dole ya kamata a mai foundation mai zaman kanshi ba magana abin da za a yi shi wanda bai daurewa ba ya kamata kuma me ba zai daure zai shi a'a mutane ko babu gwamnati ya kamata a ce mutane za su iya coordinating ilimin 'ya'yansu, ba dole ma sai da gwamnati ba malam irabala kaji yadda takwaranka ko kuma in ce shi malam yazid yayi bayani ya kake kallon wannan al'amari na ganin cewa kuɗi yadda ake kashe kuɗi a irin makarantunmu kuma za ka ga wani lokaci kuɗin nan ana cewa ana samu su da ƙananan hukumi ko irin gwamnatoci haka ya kai me na a kan wannan to jama'a assalamu alaikum ni alawa gani dangane da yadda gwamnatoci suke kashe kuɗaɗe. Gwamnatin jiha tana da matukar mahimmanci wajen kashe kuɗaɗe da take yi dangane da ginin makarantu ko wasu gyaran makarantu. Ba wai gwamnatin jiha ba wai gwamnatin tarayya da gwamnatin kananan hukumomi su kaɗai ne wai ake ganin suna kashe kuɗi ba a'a gwamnatin jiha su ita ma tana taka muhimmiyar rawa wajen ganin ta farfado da ilimi a kowace irin jiha ce kamar misali saboda in muka lura da irin gine-ginen da ake yi ba wai zaka ga gini kaɗai an gina makaranta wai ka ji kai tunani ko kuma wani ya zo ya ce ma a gwamnatin tarayya ce ta zo ta yi wannan gini ko ko gwamnatin karamar hukuma ce ta zo ta yi wannan gini duka in ka bi samuel ko kuma wani rubutu da za a yi a wannan gini za ka ga cewa gwamnatin jiha ta taka muhimmiyar rawa wajen gyara ko gina makarantu in muka ɗauka littattafai da kayan rubutu da sa'alli da duk wani instructional material da za a kawo a makaranta za mu ga cewa gwamnatin jiha ita ke taka muhimmiyar tana da wajen kashi 85 wajen gudanar da wannan aikace-aikace so gwamnatin jiha tana da matukar mahimmanci wajen ganin ta farfado da ilimi misali in muka dauka wajen ya zance wajen supervision na malamai diba yadda malamai suke gudanar da aikinsu kafin ka ga gwamnatin tarayya ta turo jami'anta sai ka ga gwamnatin jiha ta turo nata ranar da ka dawo hutu sai da gwamnatin jiha ta turo jami'anta domin ta zo ta ga yadda ake gudanar da aiki yadda malamai da ɗalibai suka dawo aiki amma har yanzu da muka da muke sati na ɗaya ma ya ƙare ba mu ga gwamnatin tarayya ko gwamnatin ƙaramar hukuma ta zo ta dibi wannan aiki da ake gudanarwa ba a makaranta to a nan gwamnatin jiha ni a nawa gani tana taka muhimmiyar rawa duk da tana amfani da kuɗin da ake turo ma ƙananan hukumomi da kuɗin da gwamnatin tarayya take turo mata tana gudanar da ayyukanta Mm. to <laughs> kin faji tattaunawa kala-kala mm. an fara kashin farko kenan mm. wanda in kika kula abin da ya sa muke ci ya kamata mu dan birki mu dan shiga sannan mu sake kyale su in kika kula sun mai da hankali akan maganar kashin farko kenan gwamnati da ma iyayen yara kun lura na gani eh. ah, usman kai ina so in sani kai da kake da 'ya'ya a nan makarantun firamare na eh. amurka yaya abin ne yake eto eh to kin ga eh, kan misali magana dai kaman PTA dai na magana iyayen eh, yara abin da ke faruwa yawancin aka dawo hutu zaki ga sun dan mana wasiku ko ta email ko waye cewa ba dole bane ba a ce dole sai kai ba mm. amma za su ce maka zaka iya bada gudunmawa ko ka sai wasu abubuwa kaman t Shirt na iyayen kungiyar iyayen yara dan dama su ma ai su kyauta ne ko kyauta ne yawancin dama su public schools mm. ne kyauta ne dama mm. haka daga primary har secondary to amma sai a ce maka to ga PTA ah, na iyayen yara za ku iya dan ba da taimako ko gudunmawa gudunmawa eh. na abin da kuka sa kanku ba wai an ce dole ba amma misali zaka zance maka akalla dala goma misali hmm. zuwa kaza iya karfinka to ta wannan kuɗin da ake tara zaki ga an yi wa yara abuwa a kai su irin excursion a yi hmm. ne akwai abu da oh. yawa da suke yi da wannan to shi sa da ya maganan iyayen yara da PTA wurin misali mm. nan ajujuwan a ce kila ga wani aji guda ɗaya ma PTA ce ta gina tunda ai a can Najeriya mun bar lokacin ai daga can muka fara yaran namu zamu ga cewa ga kuɗi ana biya na PTA kamar taimakawa iyaye da suke yi iyayen mm, yara da suke yi yawa to mm. shine to <laughs> to haka dai abun yake eh, Zaharaddin din ya ci gaba da tambayar matasa a cikin kashin hirar na biyu inda ya karkata tambayarsa ga eh, kallabi tsakanin rawuna a zaura. Hajiya Aisha kin ji yadda duk waɗannan al'umma da suka yi wannan bayani. To ke wani ƙari za ki dangane da wannan? Eh gaskiya ba abin da zan ce he in ce alhamdulillahi kuma hakan ya yi daidai. Sabida yanzu haka akwai wani ƙanina na nan Aminu mu muna so ya karatun sosai. ga mu ba mi ba mun yi sakandare aji uku kamar wannan malamin karantar da ni yanzu haka ban da aure ina so in koma makaranta abinda ma ya kawo ni kenan an ce ana yin wannan atc asabar da lahadi in zo in ji zan kashe kamar nawa ne in taimaki kaina sabida in iyayen yara suka kashe kuɗi ko da kai ya allah ya sa baka tashi da iyayenka ba ka san suna son ka ne kuma sabida ko da ka za ka ba 'ya'yanka tarbiyya cewa iyaye na ga abin da suka yi baya kuma gwamnati din abin da za ta yi ta yi din abin da za ta yi ba kamar iyaye ba sabida ita ta kula da inda yara su zauna lokoki da sauransu abu kaɗan ne suke yi daga ciki a ce a kawo kuɗi kamar kuɗin pta ko a ce a kawo ko kuɗin tolifaifa in za a yi zana jarabawa malama aisha a nan jihar katsina ila su ma malamai da sun sani sun kewaya sun ga yadda ake gudanar da irin ayyuka na gyare-gyaren makarantu watakila ma yanzu da kun sani eh kusan wannan kusan ko ina ne ba wanda zai ce bai ganin shuɗi da fari malama aisha kin ga an ce ana kashe kuɗi ana gina waɗannan makarantu da dai gyare-gyare duk ganan dai ya bi kamar ruwan dare a cikin wannan jihar ta katsina sako da lungu-lungu na cikin jihar kin san ta yadda ake samun waɗannan kuɗi kuma gashi ƙila kina ganin ana kashe su kin san ta yadda ake samun su eh gaskiya ban sani ba amma su gwamnatocin suna so ilimi ya bunƙasa a ko ina sabida duk inda aka zauna da jahili da mai ilimi koya yake he kaga bambanci kuma me ake so ci gaban Najeriya. Ilimi da komai dai ya wadata da sauran. To madalla malama Aisha. To malam Abubakar na yi mata tambaya watakila ita ta ce ba sani ba watakila kai ka sani kamar yadda na ce yadda ƙila kana ganin ana ta gyare-gyare da dai makamantansu kama da makarantun firamare da na sakandare a faɗin wannan jiha an ce ana ta kashe kuɗi kuma lallai kila watakila kai ma ka gani ko ana kashewa mai sauraro zai so ya ji ka san ta yadda ake samu waɗannan kuɗin ake gudanar da waɗannan ayyuka Eh, assalamu alaikum. Zan iya cewa na san intin da ake samu wa'innan kuɗaɗe. Uh, na farko akwai grand allocation wanda ake badawa daga uh, federal government. Daga nan akwai kuma taxes da ake ansa a hannun mutane wanda ita gwamnatin jiha take amfani da shi wajen gudanar da wayannan ayyuka. To amma zan ɗan yi shirfi akan abin da abokaina suka faɗa dangane da yadda ake kashe wa'innan kuɗaɗe. Gwamnatin jihar tabbas tana kokari wajen gine-gine structures kenan. tabbas ana yin gine-gine ana kawo kujerun zama ana kawo alli da littattafai na farko dole ta kula da tsaron mutanen nan na biyu dole ta kula da ilimi na uku dole ta kula da lafiya to shi ilimin nan idan ho babu shi za a samu da jahilan yara ne ba ya za a samu da ilimin nan ingantacce dole a samu ingantattun malamai ingantattun malamai shin shi wannan malamin an same shi haihuwa shi ake dole gwamnati za ta mai da shi zama malami malam abubakar ka ce ingantattun malamai a naka fahimtar suwa kake ganin suke samar da malamai an ce akwai malaman karamar hukuma akwai malaman jiha akwai ma malamai irin na manyan makarantu wato waɗanda ake cin tashir institutions suwa suke samar da malaman wannan tambaya ta mun daɗi sosai a yanzu a yanda muke a jiha mu jiha katsina a su hukumar subeb ma'ana state university based education board hukumar bada ilimin bai ɗaya ita ce take samar da malamai a makarantun firamare daga firamare 1 har zuwa firamare 6 da nan kuma da karamar secondary su suke samu da wa'in malaman sannan malaman secondary su kuma daga JS daga SS1 zuwa SS3 ministry ta ilimi ita ce take samu da wa'in malamai to malaman nan za a samu da su ba sai fa an da ingancin su a rika kula da su ana ba su training regularly training wannan training za a rika ba su shine zai sa su zamo malamai kuma su koyar da abin da ake so su koyar To sun yi magana akan eh. yadda ya kamata a ce ana ba wa malamai koyarwa ta sosai. Hmm. To kin duk wannan ya shiga cikin maganar kashe hmm. kuɗi dai. Hmm. Ai sai da haka kuma gaskiya ita ma babban matsala ce rashin ba malamai Eh, rashin eh, wannan training din kuma ne da ake yi mm. kuma ga yadda duniya ta ci gaba sai an samu ingantaccen eh, horo ingantaccen horo nake so mm. ce na malamai don samun mu a karaba mu baya duniya kan ta ci gaba mm, da kullun abu sabon abu ke fitowa ai shirin ta sani wurin da kin ji turanci Hausa za ta tsire kawai watso turancin sai mu fasara to to to insha Allah <laughs> to adalla to haka yake sai mu ce bari mu ci gaba da kashi na uku na wannan hira wanda kuma sun yi magana ne a cikin wannan zaure tare da wakilinmu kamar da muka ce Zaharaddin Sani Funtuwa a cikin shirin yau da gobe inda ya ci gaba da tambayar Malam Iro, kana ganin yadda ake hidimar samar da kuɗi na waɗannan tafiyar da eh, al'amura na karatu musamman na makarantun firamare da sakandare waɗannan kuɗi idan aka ce an sake su kara zube kana ganin me zai faru kamar yadda kai ma aboki na tambaya ka ce ya ake ana samar kuɗi ana samar da kuɗaɗe na tafiyar da waɗannan ayyuka zan ɗan dawo baya kenan malam abubakar ya ba da amsa ya ce kamar akwai federal allocation da ake turo ma jihohi sannan ƙananan hukumomi kuma akwai wannan joinin account da ake yi su ma ana turo musu kuɗaɗensu so gwamnati ba za ta iya bai kamata ma a ce ta saki kuɗi anyhow ba yadda za a danga kana ganin su kananan hukumomi bai kamata a saka masu kuɗi wa kenan eh kananan hukumomi bai kamata a saka masu kuɗi directly ba ya kamata a ce a tsaya a diba me kuke bukata a kananan hukumomi a mana bukatar kaza mana bukatar saboda me yasa ka ce haka so abin da yasa na ce haka za a rage bandartar da kuɗi yadda gwamnati ba ta bukata haka in aka saka ma ƙananan hukumomi da kuɗaɗe ɓarnar za ta yawa amma in ana taka tsantsan me kuke so ku yi wani irin aiki kuke so ku yi a muna so mu gyara hanya hanya da ta tashi daga kaza zuwa kaza ku rubuto nawa za ta ci yanzu kamar yadda ake gyaran makarantun nan kana ga inda ƙananan hukumi aka ba ba za a samu damar gudanar da waɗannan ayyuka ba malam zai me za ka ce eh kusan gana wata magana ne su ka san waɗannan kuɗi baki ɗaya ya ake suke zuwa akwai kuɗi da suke zuwa daga wannan international donors irin su world bank unicef da sauransu wanda yawanci shine ake ce ma counter funding wannan counter funding din in su ma ƙananan hukumomi za a zo yanda wayannan mutanen ke bada kuɗaɗen su ma jiha take ko take duba su ma in za a duba su dan za su yi aikan yanda ya dace din saboda shi in ba bature zuba kuɗin sai ya tabbatar me za ka yi a ina za ka yi shi duk wani record da kake bukata ya tabbatar ya yi saboda za a ga ana masa aika Eh, ah, in ka fara rami ga inda za a aikin nan ka ɗauki hoto ka tura masu kai foundation ka tura masu ka siyo tsakuwa ka tura masu komi za ka yi har zuwa ƙarshen wannan aikin sai ka tabbatai kai masu wannan aikin kusan haka suke yin wannan aikace aikacen saboda haka su ma ƙananan hukumomi in za a iya saka masu kuɗaɗen nan amma sai an tabbatai za a yi supervising ɗin wa'annan ayyukan da za su yanda ya dace. to malama aisha wani bayani za ke mai saro gashi kamar ana ganin in aka saki kuɗi kara zube harkar ilimi tana iya durƙushewa shi yasa kila cikin bayanin ki da ya gabata kin yi bayanin cewa ya kamata su gwamnatoci na kamar gwamnatin jiha haka su sa ido wajen tafiyar da waɗannan kuɗi akwai wani bayani zaki gaskiya ba abin da zan ce dai in ce gwamnati tana ƙoƙari sosai saboda tana kawo alli tana kawo tana ba da ma littattafai a raba ma yara to ana yin haka ne don a taimaki iyayen yara so abin da ya kamata kawai malaman da abokin magana ta yi magana ina da ja suna da laifi kamar ka gama karatu tsakani ga Allah gwamnati ta ɗauke ka bai kamata ka ci amanata ba maybe ka kama yadda za ka koyar da ɗanka ka ba shi tarbiyya ka gane kamar yanzu in aka baka kuɗi kamar ana biyan ka duk wata kamar kai kwana biyu ba ka zo ba akwai matsala in kana gudun kafi ƙarfin kamar manaja gaba ɗaya wanda yake ɗaukar sunaye kana yana kamar ɗan gaban goshinka ne shi da sauransu to wajen Allah fa kuma nan yaro ya shigo ya koma ya ce ba a koya mana komai ba kai kuma nan gwamnati ta taimake ka ne don ka taimaki kanka da kanka da iyalinka kamar a ce ba ka da jali ne wani ya baka jali ko ko kana tsare mai wani abu Allah ya ɗaukaka ka ka riƙe gaskiyarka to zai iya baka dinka tsaya da ƙawahuwanka. To Malam Abaka ka gamsu da yadda ake kashe kuɗin a gwamnatance ka gamsu. Eh to za mu iya cewa gaskiya alhamdulillah muna kallon yadda gwamnati ke ta kashe kuɗaɗe kuma wanda duk jama'a kowa na gani ta yadda ake ta gyare-gyaren makarantu alhamdulillah gaskiya ta nan gurin za mu dan samu nutsuwa sai dai abin da zan kara akai shine tabbas da ana sakawa ƙananan hukumomi kudaden su to da sai aikin ya fi haka duk abin da dai ake so a yi a gudanar da ayyuka ne ko kuma kun ce ana gudanar da ayyuka to wani dalili ya sa kuke so sai an sako kuɗin nan so kuke a rinka watan da su koko wanda ke iya sanin matsalolin karamar hukuma sai ciyaman ciyaman abin da sa zai iya sani saboda kansulolin sa za su iya kawo mai cewa makaranta kaza ta kware tana bukata a kawo mata tallafi da wuri babu magani tana bukata a kawo mata tallafi da wuri makaranta kaza tana bukatar malamai wannan kansilan na wannan unguwar shi kadai zai iya zuwa ya zo ya kawo koken shi da wuri a samu kuma biyan bukata malam abdulaziz ka je yadda abokin bayanin mu ya kamata kuɗi su rinka shiga ko ina domin gudanar da aiki da ka ce baka san ma yadda ake samu waɗannan kuɗaɗe ba to yanzu ka san yadda ake kashe su to wani bayani za ka yi to a bayanin da zan yi shi ne na farko dai har yanzu dai ina nan kan magana dai ta ɗaukar malami to malama Aisha to yanzu tambayar da nake so in maki ke a matsayin ki na malama Aisha ana ta tafiyar da harkokin ilimi a ganin ki wake tallafa ma harkokin ilimi gwamnati gwamnati ita ke taimakawa kamar duk wani gyare-gyare da sauransu yadda ake zidda kuɗi oba a gyara ba ha'inci da sauransu in ba gwamnati ba wa zai gyara haka ka gani ko taimakawa da ake kawo wannan kujeru a makaranta ana sa fankoki da sauran sabida iyaye su ji daɗin taimakawa suna turo 'ya'yansu ne a tsanake ba cikin wani abin nan ba su yi ilimi kuma abin da nake kara kin ce gwamnati take ba da ilimi ba ki ganin akwai wani shi wanda yana tallafa ma ilimi gaskiya ban sani ba saboda duk wani gyare-gyare da sauransu za mu ji an ce gwamnati tunda kai ba karatun nan kai ba kana so kai Allah dai bi yadda ba kamar gwamnati ta wani mataki ta katsina masari malam zit an ce ana ta gudanar da harkokin ilimi wa yake tafiyar da wannan harkar ilimi yi magana kan sosai. Mm. Ni ko ina son ƙarin haske ko ƙara sani yadda tasirin tallafin gwamnatin tarayya ke ga wannan inganta harkar ilimi. Musamman kalubalen da ke tattare da yadda za a ƙalubalen da ke mm-hmm. tattare da mm-hmm. abin da um, tattare da su yadda za a magance da kuma yadda za a magance eh. su oh to oh eh. kalubalen abubuwan da ake fuskanta din eh, kaga sun lissafo mm. su kuma da yadda za a yi mm. din nan musamman ma mm. kin ga sun maganar da suka fi ba muhimmanci din nan a cikin wannan shine accountability a turanci wato saka ido sa ido ah. yawa to mako mai zuwa in Allah ya so zamu nemi wanda yake kwararre ne a wannan fanni na ilimi idan muka ji ƙarshen tattauna da ta rage yar kaɗan na cikin wannan tattauna da suka yi da shi zahar dini sai mu kawo shi wancan gwani a bangaren ilimi sai mu ji me zai farfasa mana ya abin yake da kamar yadda kuce kalubale eh. yadda za a magance shi da sauransu mm-hmm. to kusance kafin dai in yi sallamar da ku maryam akwai dan sako ɗaya ko bi bari mu faɗa daga shafin facebook mm. live sun yi ta eh, magana sun ta magana mm. kala kala yace salam yau da gobe kwanaki da yawa ce mun ji shi shiru yana gaishe mu daga gami dan Nijar eh kwarai mm. ko kwana biyu mu jiyo shi ba sai wani kuma da fushin sa a kan me menene amfanin gwamnati sai kullum a ce eh dambu ya yawa <laughs> baya jin mai amma ko lokacin ko kan kan fensir ko kan biro ba za ka ga an baka ba <laughs> eh <laughs> da Allah sa dace amin mm. amin to haka yake eh to masu sauraro kuna iya tuntubar shafukan mu shafin mu na voahausa.com domin jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata sannan a ci gaba da bin shafukan mu na Facebook da Twitter ta hanyar lalubar sunan mu na VOA Hausa to yanzu kan duka-duka nan shirin matasa na yau da gobe ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyo juyowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ita. Maryam Bashir Bugaji, kuma Safina Sada dangi. Julie Leathers Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau sai kuma Ibrahim Jirmai wanda ya haɗa mu da ku a Facebook Live kamar yadda aka saba ni Usman Ahmad daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa zama lafiya. shirin su ba sa ba. Muryar Amurka yau ta tantance. ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa